ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1434 lissafin nasara yau goma sha takwas ga watan bakwai shekara ta 2013 idan ba ku manta ba muna cikin suratun namli akwai wani uwa da ya rubuto tambaya yake cewa malam naji an yi program da kai a gidan rediyo inda kai bayani akan ba a sake mace idan tana da ciki ya ce to ni na sake ta tana da ciki yaya za a yi zan iya dawowa da ita nan ko kaka za a yi to watakila baka fahimci bayanin da ne sosai ba ba cewa ne ba a sake mace in tana da ciki ba malamai sun kasa saki zuwa kashe uku akwai sakin sunna akwai saki na bidi'a. akwai saki dan ba ruwanmu wato shi ba na sunna ba kuma shi ba na bidi'a ba saki da ake cewa saki na sunna shine ka sake mace tana cikin tsarki ba ta cikin jinin haila sannan kuma ya zama a wannan tsarkin baka sadu da ita ba ta yi jinin ta ya ɗauke baka yi kwanciya ta aure da ita ba sannan sai ka sake ta kuma wajen yin sakin kai sake kwara ɗaya tallintal tal wannan shine abin da ake cewa me saki na sunna akwai saki da ake cewa sakin bid'a shine ka sake mace tana cikin jinin haila wannan saki ne na bid'a ko ka sake mace tana cikin tsarki amma ka yi kwanciyar aure da ita a cikin wannan tsarkin ma'ana bayan hailanta ta ɗauke an samu lokacin da ka taɓa kwanciyar aure da ita kamin wata haila ta zo sai ka ce ka sake ta shi ma wannan saki ne na bidi'a saki na uku da ake cewa sakin bidi'a shine ka sake mace fiye da saki ɗaya ka ce na sake ki saki biyu cikin kalma ɗaya ko na sake ki saki biyu da rabi ko saki uku ko saki hamsin da ka yi saki sama da ɗaya a cikin kalma ɗaya ya zama saki na me ya zama saki na bid'a an gane wannan saki da ake cewa dan ba ruwanmu wanda shi ba za a ce na sunna ko na bid'a ba shine ka sake mace tana da ciki idan ka sake mace tana da ciki ba za a ce kai sakin sunna ba ba za a ce kai sakin bid'a ba ko kuma ka auro mace kamin ka yi kwanciyar aure da ita ka sake ta sawa'un tana da tsarki ba ta da tsarki amma dai baka yi kwanciyar aure da ita ba sai ka ce ka sake ta to wannan ma ba za a ce kayi sakin sunna ba ba za a ce kayi saki na me ba ba za a ce kayi saki na bid'a ba to idan ka sake mace tana da ciki wannan saki ya tabbata in Allah ya sa saki ɗaya ne walfauru da gaggautawa sai ka dawo da ita kamin ta haihu idan ka kuskura ka bari ta haihu to daga nan sai dai ka shiga cikin manema in ta gamsu da kai a sake ɗaura muku sabon aure in ba ta gamsu da kai ba ta auri wanda take so a lokacin baka da chance na restoration ka ce kawai ka dawo da ita idan kuma dama sakin na uku ne to shi kenan sai kuma a rungumi kaddara sai ta sake yin wani aure allah ta'ala ya samu dace allah ban sani ba ko zaka tuna mana inda muka kwana قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذن بكم من تابع جيا من جاء الهدى هدى ya zo ya yi wa annabi suleiman bayanin inda ya je ko da kuma abin da ya gano to bayan ya gama bayaninsa gaba daya sai annabi suleiman ya ce sananzuru za mu tsaya mu duba mu bincika mu ga a sadakata wannan magana da ka faɗa gaskiya ce an kunta minal kazibin ko kuma kana cikin makareta muka ce da wannan ne ya sa duk wanda Allah ya mai da shi babba to ba kowane labari za a kawo masa ya aiki da shi ba ana so ya yi mai ya bincika ya tabbatar da gaskiyar maganar kamin ya hukunci masu mulki idan ba sa bincike yayin da aka kawo musu labari to za su yi ta yin hukunci da kuskure watakila wanda bai ji ba bai gani ba a cutar da shi allah ta'ala ya samu dace to yanzu bari mu ji matakin da annabi suleiman ya ɗauka na'am اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون nan take annabi suleiman sai ya rubuta wasiƙa da leta headed na gwamnati bayan ya rubuta wasiƙar ya buga wasiƙar stam na gwamnati ya sa mata sil bayan ya sa mata seal to a wannan lokaci ne annabi suleiman sai ba alhudahuda huda ya ce wa alhuda izhabbi bi kitabi haza ka tafi da wannan wasiƙa tawa wato ka tafi da shi zuwa wato inda wannan sarauniya take fa'alƙihi ilaihim idan ka je wato ka jefa musu wannan wasiƙa idan ka jefa musu wannan wasiƙa sun matawalla anhum daga nan kuma sai ka juya ka basu ka samu wani gefe ka je ka rakube amma ba dawowa za ka yi ba ka samu wani gefe ka rakuɓe bayan ka jefa musu wannan wasiƙa fanzur ka ga ma zayar ji'un da wani martani za su dawo mana wani mataki za su ɗauka akan wannan wasiƙa nan take alhuda-huda ya karɓi wannan wasiƙa ya riƙe wannan wasiƙa da bakinsa ya tashi cikin sararin samaniya ya kama hanya zuwa ina ya kama hanya zuwa ƙasar yaman har zuwa garin saba wato tun daga can cikin ƙasar sham yana zuwa sarauniya bilkis tana shan iska a lambu tana zaune a cikin lambu tana shan iska alhuda-huda yana zuwa sai jefo mata wasiƙa daga sama kawai sai ta ga wasiƙa ta faɗo gabanta kamin ta daga kai ta ga waye jefo wannan wasiƙa alhuda-huda ya koma gefe ya samu wata bishiya cikin bishiyoyin lambun ya rakube ta ɗauki wasiƙa wato ta ainihin wato buɗe wannan wasiƙa tana buɗe wannan wasiƙa sai ta ga wani abin mamaki saboda haka sai ta yi wata magana me ta ce a lokacin qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim nan take da gaugawa sai bilqis ta kira council meeting. dur wato manya-manyan abokan gudanar da harkar mulki duka aka tattaro su bayan ta gama tara su gaba daya sai ta ciro wannan wasiƙa ta musu bayani ƙala sai ta ce ya ayyu halmala'u ya ku wato ainihin manya-manyan shugabanni wato ta tara ministoci nata da advisors nata da manya-manyan kwamandoji nata na soja waɗanda wa'annan su ne ragamar gudanar da ƙasa yake hannunsu sai ta ce in ulƙe ulqiya ilayya kitabun lalle ni an jefo min wata wasiƙa mabni lil maf'ul kenan bata san waye jefo mata da wannan wasiƙa ba ta ce in ulƙe ulqiya ilayya kitabun lalle ni an jefo min wata wasiƙa sai dai na fahimci wani abu kitabun karim wato wasiƙar wasiƙa ce mai daraja ta fito daga wajen mai mulki ne shi yasa aka yi ta a littahedar paper na gwamnati ga stamp da seal na gwamnati wannan ya nuna wanda ya rubuta wannan wasiƙa wani ƙasaitaccen mai mulki ne saboda haka wasiƙa ce mai daraja wasiƙa ce mai girma ba wasiƙa ce wacce za a yi wasa da ita ba to me aka ce a gaba larama innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تشي wannan wasiƙa ga abin da ke kunshi a cikin wasiƙar innahu min Sulaiman lalle wannan wasiƙa daga Sulaiman ne wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan wasiƙar ta fara da da sunan Allah mai rahama mai jin in the name of Allah most gracious most merciful da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai bodi na leta ɗin Allah ta'alu alayya wa atuni musulmin kar ku kuskura ku ce za ku yi min girman kai shawarar da nake baku da gaugawa ku zo waje na kuna masu miƙa wuya malamai suka ce wasikar ta ƙunshi komi da komai innahu min suleiman an samu adres na wanda shine ya rubuta wasikar, ko sannan bismillahir rahmanir rahim yanzu an samu wato hedin na wasikar shine da sunan allah mai rahama mai jin kai sannan an samu bodi na leta ɗin da conclusion allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku ce za ku yi mun girman kai ku zo waje na kuna masu miƙa wuya duka wasiƙa bata wuce sentence guda biyu ba amma ta kunshi salutation ta kunshi heading ta kunshi body of the letter ta kunshi conclusion duka a cikin sentence guda biyu in banda annabin Allah waye sai rubuta irin wannan wasikar to yanzu ta karanta musu abin da wasiƙa ke dauke da shi ana ba su wato umarni cewa gaba daya su zo su miƙa wuya wa wa annabi suleiman su karbi musulunci kar su kuskura su ce za su yi tsaurin kai wato akwai kuma wata barazana hakan nan da wani kurari haka a cikin wasiƙar wato ana faɗa musu ga abin da ake so su yi wasiƙa tana nuna idan ba su yi ba kuma suna iya fuskantar matsala to ya kai a wannan lokaci alarama قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون to yanzu bayan ta gama karanta wasiƙa sai take adiresin na cabinet kala sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku taron shugabanni aftuni fi amri ina so ku bani shawara cikin wannan babban lamari da ya same ni ta ce kun san ɗabi'ata ma kuntu atan amran hatta shadu ba na yanke lamari ne kadai sai kun zo kun ba da shawara wato gwamnatin ta, ta is purely democratic government wato gwamnati ce da, da shawara ake gudanar da wannan gwamnati wanda wannan shine ka'ida ta gwamnati ta musulunci ana so in kana shugaba ka zama kana karɓan shawara daga wajen wa daga wajen al'umarka daga wajen abokan aikinka kada saboda allah maɗaukin sarki ya baka mulki ka zama shugaban ƙasa ko ka zama gwamna ko ka zama ciyaman na local government ka ɗauka cewa kai kaɗai ne mai basira kai kwakwalwarka ita ce kaɗai kwakwalwa mai kyau sauran mabiya duka daƙiƙai ne basu da basira abinda ƙwaƙwalwarka ta gaya maka kawai shi za a aiki da shi baka buɗe ƙofa da za a rinka baka shawara ba duk mai mulkin da yake mulkin jama'a ta wannan hanyar sai ka ga mulkinsa ya samu accident akan hanya ku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fi annabi basira a duniya akwai wanda ya fi annabi kaifin kwakwalwa akwai wanda ya fi annabi sanin strategy amma duk da haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam yakan shawarci sahabbai akan dukkan lamarin da ya taso mashi sanda za a tafi yakin uhudu ga kafirai sun taso sun sauka a bayan garin madina manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara sahabbai ya ce na tara ku ne domin ku bani shawara amma ni ga shawarata kamin ku in saurari shawarar shawararku shawarata shine kada mu ce za mu fita mu je mu kara da su a bayan gari mu yi zaman mu anan amma mu yi shirin yaƙi idan sun ce za su yi ta zama a can akwai lokacin da abincinsu zai kare ba su da zaɓi dole su bar wurin in sun ce za su shigo cikin garin madina kuma su yaƙe mu ba su san kan garin ba mu muka san kan garin tunda mu muka san kan garin sai mu yi musu yaƙin da ake cewa yaƙin sunkuru mu rinka laɓewa a kwana da bakin katanga sai wani matsiyaci ya leƙo kai sai mu sa faskare da ɗaɗɗe da ɗaɗɗe sai mu ci gaba da rafke su har mata za su ba da gudunmuwa in ta leko ta katanga ta ga wani matsiyaci sai ta samu taɓarya daga saman katanga da sunan Allah mai rahama mai jin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawarar shi amma me shawarar ku nan take matasa aka tashi aka fara karta ƙasa yan gaba dai gaba dai suka ce haba ya rasulullah dama an yi yakin badar ba mu samu daman zuwa ba saboda ba ka fita da niyyar yin yaki bane a can yakin ya same ka yanzu kuma ga kafiran sun taso da kansu sun zo har garinmu don tsabar renin wayo da renin hankali sannan ya rasulallah a ce mai ta zama cikin garin madina muna jiran su bayan su in sun mutu wuta za su tafi mu in muka mutu mu tafi aljanna ga aljanna Allah ya kawo mana har bayan gari mu tsaya muna jira ba mu je mun yi tsalle mun kundun bala mun fada ba ya rasulallah magana jira bata taso ba mu fita kawai a je bakin gari a fatattaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce shawarar ku sabai suka ce ita ne shawarar su Wanzan Allah ya ce to shikenan na haƙura da ra'ayina abin ra'ayinku bari in shiga cikin gida na sha mara Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ya sa sulke guda biyu ya sha mara sannan ya ɗauko takobinsa ya fito kamin ya fito kuma sahabbai jikinsu ya yi sanyi suka ce mutumin nan fa shine annabin Allah ya zai kawo shawara mu ki aiki da ita bai son a fita mu muka tilasta shi bari in ya zo mu gaya masa mun yi haƙuri da shawarar mu duk hukuncin da ya shi za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce ya rasulallah mun ga dai fitan nan baka shirya mata ba ba ita kake so a yi ba saboda haka mun janye shawararmu yanzu mun baka wuka da nama duk abin da kace a yi shi za a yi ya rasulallah in ka ce a fita a fita in ka ce a zauna a zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ai yanzu ku riga kun makara babu wani annabi da zai je ya shiga kayan yaki za a fita fagen daga sannan ya kwance damara ba tare da an je an kara ba yanzu maganan haƙura a zauna a gida babu ita na riga na sha mara dole a fita too late to cry when the head is cut off amma annabi da shawarar suwa ya aiki shawarar sahabai ya haƙura da shawarar wa ya haƙura da sa lokacin da aka je yakin badar akwai inda nan aka fara sauke zango wani sahabi ya zo ya ce ya rasulallah inda ka ce mu saukan nan kan wahayi allah ya maka ya ce mu sauka a nan ko kuma hikima ce da dabara irin yaƙi taka manzan Allah ya ce hikima ce da dabara irin ta wata yaƙi sai wannan sahabi ce ya rasu to ba nan ya kamata mu zauna ba in dai dabarar yaƙi ne annabi ya ce ya kamata a yi wannan sahabi ya ce durijiyoyi suna gaban mu yadda za mu yi mu tashi daga nan mu kama hanya mu tafi mu wuce rijiyoyi gaba ɗaya ya zama rijiyoyin a bayan mu suke duk rijiyoyin mu cike su gaba ɗaya mu bar rijiya ƙwara ɗaya tallin tal ita kuma rijiyar kwara ɗaya tallin tala nan za mu rinka ɗiban ruwa muna sha sai dai ita ma rijiyar guda ɗaya da za mu bari tun da mun yi tanti tanti mun yi rumfuna ita ma mu yi tanti a kanta yadda babu yadda mutum zai iya gane a wani tanti wannan rijiyar take ya ce ya rasulallah ga mu muna da inda za mu samu ruwa mu sha kafirai ba su da inda za su samu ruwa su sha muna yaƙar su da takobi kuma kishin ruwa yana yaƙar su cikin taimakon Allah sai mu samu nasara annabi yana ji wannan magana ce laqad sharta bin ra'ayi haƙiƙa ka ba da shawarar ta kama hankali mu tashi daga nan mu koma inda mutumin nan ya bada shawara wa ya karbi wannan shawara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhun hudaybiya sahabbai su ya tashi ba su ji daɗin sulhun ba saboda a sulhun an kwari musulmai amma annabi saboda son zaman lafiya ya amince saboda shi musulunci bai son tashin hankali musulunci bai son rigima bai son fada abinda musulunci yake so a zauna lafiya domin sai ana zaune lafiya ne za a iya yin addini a karantar da musulunci idan ana fada ana rikici zai yi ai wa'azi zai yi a karantar to da ya zama ba a samun daman karantar da musulunci shi musulunci bai da riba baya zai ci shi abin da musulunci yake so a zauna lafiya domin a karantar da shi yanzu wannan tafsirin da muke yi a cikin adamawa inda adamawa ba ta zaune lafiya za mu iya yin wannan tafsirin idan ba mu yi tafsirin ba riba muka ci ko asara muka samu to kenan daga nan zaka gane muhimmancin zaman lafiya a cikin addinin musulunci annabi duk da an cuce shi an kware shi amma ya yadda da ka'idojin da aka yi saboda shi bukatarsa a dan samu zaman lafiya domin ya samu daman karantar da addini kuma dan zaman lafiyan da aka samu bayan sulhu hudabiya shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damar bullo da sabon tsari na da'awa da karantarwa cikin shekara guda wayanda suka shiga musulunci sun fi wayanda suka shiga musulunci cikin shekara goma da aka yi ana rikici yawa a shekara ɗaya wayanda suka musulunta shi yasa musulunci kullum abin da yake bukata a yi mai a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya don ya samu daman karantarwa da baje koli Allah ta'ala ya sa mu dace na'am to gashi an yi sulhu sabai abin ya dame su Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya je ya saisaye ya yanka hadayarsa sahabbai kowa ya gagara tashi abin ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin gida yana shiga cikin gida sai ya samu matarsa Ummu Salma sai ta ga alamun fuskar Annabi cikin bacin rai ta ce fidaka abi wa ummi ya rasulallah uwata da ubana fansa ne a gare ka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya same ka na ganka cikin damuwa manzan Allah ya ce sahabai na na ce musu kowa ya je ya aski a soke taguwa kowa ya yanka hadayarsa sun tsaya kowa ya ke tashi bi wannan umarni da na bayar ko musulma ta ce ya rasulullah sahabbanka ba sa iya saba maka suna cikin damuwa ne da bakin ciki suna ga kamar musulunci zai samu matsala wannan addinin da ka karantar da su suna san addinin suna ƙauna shi ba saba umarninka suke so su yi ba ta ce ya rasulullah fita waje yanzu kar yi wa kowa magana da ka je soke hadayarka kirawan zamin ka ce ya zo ya maka aski kaga za su yi koyi da kai kowa za su yi koyi da kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karbi shawarar wannan mata ummu salma radiyallahu anha ya fito bai yi kowa magana ba ya zo ya soke hadayarsa ya ce a kira wanzamin sai ya zo ya masa aski kamin kiftawa da bismillah sai ga sahabbai suna kokuwa kamar za su kashe junansu wannan na yi wa wannan aski wannan na aske kan wannan wannan na soke hadayarsa wa ta warware wannan matsalar mace ce ta ba da shawara kuma shawarar ta aiki ta warware matsalar da ta damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da ka'ida Allah ya ce wa amruhum shura bainahum walladhina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ينفقون فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن إن الله يحب المتوكلين الله ما دوكين سركي يشي والذين استجابوا da waɗannan wanda suka ansa kiran ubangijinsu wa aqamu salata sannan suka tsaye da sallah sai Allah ya ce wa amruhum shura bainahum sannan lamarin su shawara ne a tsakanin su wannan ita ce gwamnati ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a waccan ayar Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum saboda wata rahama daga wajen Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi sallam ka zama mai saukin hali ga sahabbanka ka zama mai sassautawa sahabbanka baka zama mai kaushin fushi ba Allah ya ce walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik da ka zama mai saurin fushi mai kaushin zuciya da wayannan sahabban sun watse sun barka ba za su iya bin ka ba ya rasulullah sai Allah madaukin sarki ya ce fa'fu anhum in sun yi kuskure yi musu afuwa gafir lahum roƙa musu gafara don in sun ma laifi Allah ma yakan fusata bayan ka yafe musu roƙi Allah ya yafe musu wa shawirhum fil amri duk abin da zaka yi kuma na lamarin addini da lamarin gudanar da al'umma ka shawarci wa'annan sahabban naka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shawarci wa yakan shawarci sahabbansa a yayin da yake gudanarwa shi yasa ba a rena shawara ko a cikin gida rinka shawarar iyalanka kar karka dauki matarka bata da basira wai ba za ta iya baka shawara ba shawarci matarka har yara ƙanana a gida in wani abu ya taso jawo su kusa ka nemi shawararsu sai ka ga yaro karami amma wata ran in ya baka shawara sai kai mamakin shawarar na taba gaya muku wani abu da ya taba faruwa a america wata mota irin dab ta lodo kaya ta shiga karkashin wata flyover kayan yayi tudu da yawa sai ta makale a cikin kayan flyover din wato kayan ya zama ya tokare sama aka rasa yadda za a iya janye wannan mota aka zo da motoci irin crane crane aka yi aka yi a cire ta abin ya gagara injiniyoyi kwararru kowa ga jeans ga t-shirt ga biro an makala a kunne amma an rasa yadda za a yi an shiga uku an yi zufa kowa ya rasa yadda za a yi sai ga wasu yara ƙanana sun taso daga makaranta su biyu sun taho suna taɗi sai ɗan yake kallon ɗaya na cewa kai kalli wayannan suna da shan wahalar banza ga dabarar da za su yi su cire mota cikin sauƙi ba su sani ba sai ɗaya yaron ya ce wace dabara za su yi ashe akwai wani babban injiniya yana kusa yana jin su sai ya kasa kunne sosai ya ji mai yaron zai faɗa sai ya ce to yanzu wahalar da suke sha za su cire wannan mota ta toka da sama hanya mai sauki su sace tayoyin mota mana ai da sun sace tayoyin mota sai mota ta yi ƙasa sai a janye ta kawai cikin sauki wannan hamshakin injiniya yana jin wannan magana sai ya miƙe ya ce kai ya ce kai ku dakata ga yara ƙanana sun zo da solution me ya faru sai ya faɗa musu magana da ya je wajen wayannan yara ƙanana gaba ɗaya sai suka kama dariya domin har sun gane matsalar ta warware ana sace tayoyin motar ya motar za ta yi sai ta yi ƙasa tana yin ƙasa dama ta tokare ne saboda ta yi tudu salamun ƙaunumin rabbi rahim kawai sai aka janye mota babu wahala wannan shi zai nuna maka shawara ana bukata shi yasa bilkis. sai ta ce me ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qadi atan amran hatta tashhadu wallahi shugabanni da yawa abin da yake sama musu felwa. shine rashin karɓar shawara in ya zauna kan kujerar mulki ya ga shi ke da fawa abin da ya faɗa ba wanda ya sai ɗaga sai shaidan ya ce masa fa ba wani mai basira sai kai ai ka da kwakwalwaka da basirarka shi yasa ka iso kan wannan matsayin dan me sai ka saurari kowa abin da kace shi za a yi wa'i sai hana ko akwai gaba ko ba gaba karya lafiya zaka kwana wata ran sai ya sha tafi karfin cikin sa shikenan zahabal himaru bi ummi amrin fama raja'atu wa ma raja'al himaru an samu matsala daga wannan lokaci Allah ka gafarta mana Allah ka ba shugabanni mu ikon karban shawarwari domin ya zama na wato an samu tafiyar cikin wato ainihin salama Allah ta'ala ya samu dace to me suka faɗa a daidai wannan lokaci alaramma قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين wato shi dan adam psychologically yana da wata irin ɗabi'a wanda sai ka karanta qur'ani ka gane psychological tunani na dan adam wato shi dan adam abinda bai da shi ba shine ka rena masa hankali shi dan adam abinda bai da shi ba kenan shi dan adam abinda yake so ka bashi haƙƙinsa idan dan adam yana da haƙƙi guda goma sai ka bashi guda tara sai ka riƙe guda ɗaya kace ba za ka bashi ba to sai wayannan guda taran da ka bashin sai ya zama ba su ne ajandarsa ba yanzu sai ya tada bala'i da tsiya-tsiya sai ya kwato wannan haƙƙin nasa kwara ɗaya tallintal da kai me da ka riƙe saboda yana ganin kare na masa hankali ne don me zaka dane masa haƙƙi amma da zaka ɗauki haƙoƙin guda goma duka nashi ka bashi ka ce wannan duka haƙoƙinka ne ga kayanka to in ba sa aka yi ba sai ya sake tattaro guda goma duk sai ya sake dawo maka da ita ya ce babu matsala duk yadda ka ce a yi haka za a yi kawai a tafi ina fata an gane wannan wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ka jarraba ko a gidanka idan za ka fita matar gidan ta ce yau miyan me za yi mai gida sai ka ce a miyar kuka in ba sa ba sai da ce ni kuma yau kamar marmarin shuwaka nake ina ganin ita ce kamar aka daɗe ba a gidan nan ba wato yanzu tun da ka kawo ra'ayinka to ita ma bari ta kawo me bari ta kawo nata ita ma ta nuna tana da ta cewa amma idan ta ce mai gida yau me me kamata a yi kace yar waki dubi dubi me da kika dace domin kina burge ni idan na baki choice sai ki zabo abin da ya dace da ni kamar ma kin fi ni sanin abin da nake bukata ta ce a da Allah mai gida ni dai ka faɗa billahi lazi ba na so ni abin da kake so shi nake so a maka a gidan nan <laughs> za ka ga ta tsaya ta cije ita sai ka faɗi me kake so yau shi za yi saboda ka yi me ka ba ta haƙƙinta ka ce ka ba ta dama ta yi me to sai ta tattaro ta sake dawo maka da kayanka kun ga yanzu bilkis ta ba 'yan majalisar ta su ko ta kira su ta ce ma kuntu tan amran hatta shadu ni ba na yanke kowane irin lamari sai abin da kuka bada shawara to bari ku ji abin da su suka faɗa kalu sai suka ce na hannu ulu quwwatin suka ce mu dai da kike ganin mu nan ma'abuta ƙarya ne duk wani ƙarfi ne duk wani kayan faɗa muna da shi ba mu da matsalar makami wa uli ba'as wa ulu ba'asin shadidin sannan kuma masu juriya ne mu a fagen daga in an je wajen yaƙi ba wanda muke tsoro sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi saboda haka wal amru lamarin me za a yi mun dawo miki da shi fanzuri ma za ta amurin ki dubi duk abin da kika bada umarnin shi za a yi kun ga da yake bata zartar ba sai ta ba su haƙƙi ta ce abin da suka ce shi za a yi su ma sai suka yi kaka sai suka tattara suka dawo mata suka ce su masu biyayya ne duk abin da ta ce a yi shi za a yi amma ta sani yaƙi sun shirya ba tsoron yaƙi suke yi ba to haka ɗan adam ɗabi'arsa take in dai za ka ba shi haƙƙinsa to zai dawo ka ga baya faɗa akan haƙƙin amma da ka taɓa haƙƙin to a lokacin ne zai zara takobi ai ta bala'i akan haƙƙin shi Allah ka gafarta mana to me ta faɗa a wannan lokaci alarama qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون wato daga maganar da suka yi bilkis ta fahimci sun karkata wajen aje a yaƙi daga bayanin da suka yi domin sun ce na hana ulu watin wa ulu ba'asin shadid sun faɗi jaruntaka su sun faɗi sun yi tanadin dukkan makamai na yaƙi to sai ta gabar ta jawo hankalinsu a matsayinta na shugaba akwai abin da za ta hango wanda su basu hango ba sai ta ce wannan wasiƙa da na samu alama ce daga babban mai mulki take babban mai mulki irin wannan yaƙi da shi ba lalle ne ya zama maslaha ba ta ce dalili ko shine innal muluka lalle su masu mulki iza dakalu qaryatan in suka je suka yaki alƙarya suka yi nasara a kanta har suka shiga cikin wannan alƙarya da sunan sun yaki alƙarya sun samu nasara to afsaduha lalata alƙarya suke yi duk wani ci gaba da aka samu duk wani development da aka yi sai sun ruguza shi sun lalata shi wannan yana daga illa ta yaki ƙasa idan ana yaki a ciki abubuwan da aka sha wahala shekara da shekaru aka gina sai ka ga an rusa waɗannan abubuwa an lalata su gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba ne duk ƙasar da ake yaƙi haka ake lalata ta ku kalli ƙasar cote d'ivoire birnin abidjan sai da ya kai matsayin da ya fi paris kyau saboda yadda aka gyara shi duk da ƙasa a cikin afirka take an gyara garin garin mai ban sha'awa titi kullun da safe wanke titi ake yi a fesa masa air freshener titi wanda mu ko ɗaki ba iya fesawa ko ba kowane ɗaki ake iya ake iya fesawa refreshina ba mu a halin yanzu sai da suka kai matsayin da titi ake fesawa iya refreshina. in ka shiga birnin Abijan, dole birnin ya baka sha'awa Ga shi da weza mai daɗi ga ruwan sama ga 'ya'yan itace gashi bakin teku gashi an jawo teku ta ratsa cikin garin ga gine-gine a bakin ruwa in dare yayi an kukunna fitilu sai ka ga gini a sama ga inuwar ginin a cikin ruwa very beautiful kamar wata ya kwarya-kwarya aljanna haka za ka ga garin amma da aka zo aka shigo da yaƙi cikin wannan birni a cikin shekaru kaɗan sai da aka lalata garin gaba ɗaya aka gurɓata shi yanzu ku je ku ga manyan garuruwa na ƙasar iraki yadda aka lalata su daga zarar an fara samun tashin hankali da faɗa da yaƙi a wuri to development tsayawa yake yi da tsayawa ya ma da sauƙi baya zai rinka komawa yanzu irin su kabul babban birnin afghanistan kamin a samu 'yan natsuwar da aka samu yaƙe-yaƙen da aka yi a baya sai da aka rugurguza garin gaba ɗayan shi duk garin da ake yaƙi yanzu je ka mai duguri ga ikon Allah akwai anguwa guda da zaka je ka samu ko kadangare babu a anguwar ciyawa duk ta fito cikin gidajen mutane saboda wurin ya mutu duka an watse babu dan adam mai motsi a wurin me ya kawo wannan rashin zaman lafiya fada da yaƙi shi fada da yaƙi yana mai da ci gaba baya ne shi yasa islam baya encouraging ɗinsa islam yana encouraging ɗin yaƙi ne yayin da aka auka wa al'umma aka hana su yin addinin su aka ce ba za su yi ba mai yin kafirci kafircin sai ban musulmai su musuluncin su ya ce shi bai yadda ba bayan ya yi kafircin kuma bai yadda musulmin ya yi musuluncinsa ba to a lokacin ne musulunci yake supporting din yaki amma ba haka ana zaune lafiya musulunci abin da yake so a zauna lafiya domin a samu ilmantar da jama'a a samu daman karantar da jama'a Allah ya sa matasan mu su kyakkyawar fahimta wa wannan ta ce innal muluka lalle su masu mulki in sun shiga gari suka yaƙi gari suka yi nasara afsaduha lalata garin suke yi domin za a samu canjin masu mulki bayan an lalata garin sai ta ce wa ja'alu a izzata ahliha azilla manya-manyan garin masu daraja masu mutunci su za a mayar kaskantattu su koma ba kowa ba a cikin gari duk sanda aka ci gari da yaƙi abin da ke faruwa kenan kai ba sai an ci gari da yaƙi ba ko ka da gwamnati aka yi a zaɓe a ce ga wannan jam'iyyar ita ke rike da gwamnati ko wannan siyasar ita ke rike da me da gwamnati yan adawa aka yi ta fafatawa suka samu nasara suka kada gwamnati suka ci zaɓe to bada sun hau yanzu bukatar su kawai ramuwar gayya ina da wa'anda suke shanawa ina da wa'anda suke da daraja ina da wa'anda suke da mutunci yanzu su ne za a tasa gaba a ce sai an ga bayan su zaka ga an koma in ba sa aka ba duk tunani ya koma ya za a wulakanta wane ya za a tozarta wane yawa ne za mu mai da shi ba kowa ba kowa ya gane ba kowa ba ne wannan shi ne al'adar wayanda suka karbi gwamnati kuma idan kuka lura wannan al'adar ita ce take tafiya a wurare da yawa musamman wuraren da ba a yi wa musulunci kyakkyawar fahimta ba shi yasa ta ce innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla ta ce wa kazalika yaf'alun duk inda masu mulki suke wannan ita ce ɗabi'a su bilkis ta faɗi gaskiya domin ga ɗabi'ar ko ina ka kalla a duniya haka take saboda haka sai ta ce ba yaƙi ne option ba ba ta hanyar yaƙi za a warware matsalar ba bari ta bi ta hanyar diplomasiya ta warware matsalar wannan shi zai nuna maka mata ƙwararriya ce gogaggiya ce ta san harkar mulki ta san harkar mai administration shi yasa na ce karkare na tunanin matarka rinka shawartarka annabi ya rinka shawartarta annabi yakan shawarci mata hatta akan abin da ma ba su da abin da za su ba da shawara akai sai nemi shawarar su domin su ji yayi mai. domin su je ya girmama su ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am me ta faɗa a gaba larama wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun sai ta ce mutumin nan bayan sarki ne ya nuna mana cewa shi mai addini ne ya nuna mana cewa shi annabi ne domin wasiƙarsa ta fara da me bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ta ce to abin da ya kamata mu fara yi tukunna mu gano da gaske annabin ne ya ce shi mai addini ne da gaske mai addini ne ko kuma dan cuwa-cuwa ne ya fake da addini ina fata an gane wannan iwai ko malamai ma akwai goma <laughs> gaba ne akwai kuma wanda ya fake da malantar rigar maltallanta ya shiga amma dan damfara ne dan ciwa-ciwa ne akwai ko babu to ta ce to abinda za mu fara yi mu yi strategy tukuna da za mu gano ya hakikanin sa yake da ya ce shi mutumin Allah ne mutumin Allah ne ta ce domin in mutumin Allah ne da gaske ba za mu iya kasa ba amma muka gano dan ciwa-ciwa ne duniya kawai yake nema ya fake da rigar addini ne ta ce to bamu da matsala sai mu ja layi a yaƙi za mu iya rinjayarsa ina fata an gada wannan ta ce ya za mu gano wannan ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce ku bari wata kyauta ta musamman zan sa a shirya mashi a samu zinari dunkulen zinari manya-manya kowanne ya kai girman block zinari ne zallasa mu samu wasu kuyangi kyawawa mu haɗa sai mu aika masa da jauhari da lu'ulu'u da abubuwa masu tsada mu ɗauka mu aika masa mu ce kyauta muka aika masa mu ga zai karɓe ya murkushe. da ya karbe ya murkushe shi kenan ko an san shi ya riga ya murkushe shi idan malami ya matsa wa gwamnati lamba da wa'azi shi malamin Allah ne kullum yana kudu ba ya caji a masallaci ana kabbara to idan gwamnati mai dabara ce ba fada da malamin za ta fara yi ba abin da za ta fara sai ta ce bari mu gano tukunna wai malamin nan malamin Allah ne da gaske ko kuma ya fake da rigar malanta ne ya ciwa-ciwa an gane wannan sai a samu wata ghana must go <laughs> wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati kenan hmm. ina fata fahimci wannan a hmm. ashe ta ku malamai abubuwa sun muku yawa ga almajirai ga waye to in ba a taimaka muku ba ya kamata a taimakawa a Allahu ai <laughs> wato ƙur'ani ba abin da bai bayyana ba to aka rama kallahu da da yana caji yana ɗaukan zafi sai ka ji shi shiru kamar mushriki ya ci shiru ya sharuwa to idan ya shiru bayan ya taka kulli ya yi shiru ana nan ana nan yana cefane yana yan harkokinsa ana ɗan shigo da fatar baki da kafafun shanu da shinkafa kaza da abubuwa komi na tafiya yanzu malam ba rigima da gwamnati ne gaban shi ba yanzu menene gaban shi yanzu a ci gaba da abubuwa suna tafiya daidai ana ɗinka riga aska biyu komi yana tafiya to a hankali a hankali zai kashe kuɗin bayan ya kashe kuɗin ya kare sai ya jira ya ji za a kara aiko mashi sai ya ji shiru to daga nan kuma sai ya sake fasata sai ya sake dawa kan mimbari to billahi lazi ba za mu yadda ba yadda ake zalunta talakawan jihar nan dole a fito to wallahi gwamnati ba ta kara tsoronsa daga wannan lokaci saboda ta san dan menene ta san dan ciwaciwa ne ko kamo shi ta jefa cikin sel ba abin da zai faru shi ta riga ta gama da shi ina fata an fahimci wannan amma in ta ga wannan abin da aka bai canja shi daga mabda nasa ba manufarsa abin da yake tafiya a kai bai canja ba yana nan akan yadda yake ina fata an fahimci wannan ko ta bashi ya ƙi ya karɓa to sai ta ce wannan malamin lalle malamin Allah ne faɗan nan da yake da mu tsakaninsa da Allah yake yi to za ka ga abubuwa da yawa sai ta yi gwamnati sai ta yi ta haƙuri da shi ba za ta yadda ta yi faɗa da shi gaba da gaba ba sai dai a nemo shi a ce algafar ta malam ka matsa lamba me da me kake so a yi ne sai ce ya kamata a yi kaza sai ya faɗi abubuwa kamar biyu ko uku masu kyau sai ta ce to bari za mu yi kokari sai a ɗauki ko guda ɗaya ko guda biyu sai a aiwatar shi kuma sai ya ji ɗan dama dama to da haka da haka da haka sai kaga ya ci gaba da tafiya sai kaga hassan da zai mutu ya mutu cikin rufin asiri da mutunci a cikin al'umma amma daga sanda ta gano dan ɗan ciwa ne ya fake da addinin ne domin ya samu abin da zai rinka gurgura to daga nan an riga an gama da shi shi yasa sai ta ce hanyar da za ta fara bi shine wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ta ce zan samu wata kyauta ta musamman sai in aika masa fanaziratun ta ce sai in zauna in jira in ga bi mai yarji'ul mursalun yan aika na da me za su dawo yanzu ta riga ta faɗi hanyar da za ta bi nan take ta sa aka tara abubuwa masu tsada blok blok na zinari da azurfa da ainihin wato jauharai da lu'u-lu'u da sauransu da 'yan mata kuyangi bayi kyawawa aka hada ta nada delegate ta ce maza a je a kai wa annabi suleiman cewa kyauta ce ta aiko a kawo mashi kar ku manta alhuda huda duka yana nan rabe yana ganin abin da ake yi ai an ce masa sun mata walla an hunko mm. fanzur ma zahir ju'un an ce kai ya dawo ya samu wuri ya rakube ya ga wace waina za a toya yana ganin wannan suna tasowa shi kuma ya juyo sai ya danno da gudu ya riga su isuwa yana isuwa ya aka ce ya annabin Allah ta ce za ta jarraba ka ta ga kai kan da ka ce mai addini ne tsakani da Allah kai mai addini ne ko kuma ɗan ciwaciwa ne ta sa an shirya maka kyauta blog bulok da tubala da menene wato na ainihin zinari da azurfa da abubuwa abubuwa masu tsada a kawo maka wato wanda idan ka karɓa to ta san cewa maganar da kake cewa Allah ta alu alayya wa tuni musulmina ba da gaske kake yi ba to sai ta je ta shirya ta yaki da kai in ka ki karɓa kuma za ta yi da cewa kai mutumin menene mutumin Allah ne saboda haka sannan ne za ta iya yadda ta miƙa wuya ta bi ka ana faɗa wa annabi suleiman wannan ya ce babu matsala allah ya kawo su to shi annabi suleiman shi za a nuna wa dukiya ba shi za a nuna wa dukiya ba ga aljanu yana mulkin su ga tsuntsaye nan take ba aljanu umarni ya ce su yi wata express amma a yi ta da gol da zinari za a express in zuwa fadarsa inda in an zo ta nan za a biyu kowane gefe a jefar da wani dunkule dunkule na zinari haka nan a kowane gefe ta nan za su tako idan za su zo fada tasa kamin su iso <laughs> to bari ku ji yadda aka ya kai alarama falamma ja a sulaiman qala atumiddunani bi malin fama atani allahu khair فما آتاني الله خير مما آتاكم بل بل أنتم بهديتكم تفرحون to yanzu ga 'yan aikan bilki sun iso garin annabi suleiman ko da 'yan kayayyakinsu sun ɗauko <laughs> za su kawo kyauta suna shigowa gari abinda suka ɗauko sai suka ga da shi aka express sai suka ce to fa mu abinda muka ɗauko muka ce za mu kawo nan gudun da shi ake kwalta suka ce to ya kamata mu yi ne mu wuce mu je mu kai masa ko mu koma kar a ce a nan ma muka dan babbantara muka taho da shi <laughs> to amma tun da aiko su aka yi basu da zabi dole su karisa haka suka yi sofa da annabi suleiman ga sunan sun iso annabi sulaiman ya ce to ya me ke tafe da ku suka ce eh kyauta ne mai girma ran ta yi daɗe <laughs> eh, ta ce a kawo maka ce to to to menene abin da aka ce ku kawo sai suka dan sauke dan dunkule dunkule nasu na zinari suka ce gashi gol ne da lu'ulu'u da waye wato su kansu jikinsu yayi sanyi wato ba su da karfin gwiwa a lokacin da suke bayani suna kammala bayani annabi suleiman ya ce da su a ah, atumidunani bimal yanzu ni za ku kawo kuɗi kuna da hankali kuwa ni kuɗi ni za ku kawo kuɗi atumidunani bimal ba ku gata ta inda kuka biyo ba wallahi mun gani <laughs> shine atumidunani bimal yace abu gani ba fa ma ni Allah abinda Allah madaukin sarki ya bani ai kharu mimma ataku ya fi abinda aka baku ai ba kuɗi ne damuwa ta ba ni damuwa ta ku musulunta ku bar shirka ku karɓi kalmar shahada wannan shine bukata ta ba maganan kuɗi ba yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun yace ba haka lamarin yake ba ku da wannan yake ta ku kuke alfahari ku kun ɗauka nan gurin wurin da za ku zo ku nuna mana kuɗi ne sai ce to abin naku mun fahimci sai mun ɗauki mataki mai tsauri a kanku ana cewa ku zo ku musulunta sai ku ɗauko wani ɗan zinari da ɗan menene menene ku tau da shi sai ya fara musu wata magana cike da barazana irin ta mai mulki me yace da su a daidai wannan lokaci alarama irji ilaihim falanatiyannahum hmm. bi junudin la qibala lahum biha sannan wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun nan take annabi suleiman yace irji ilaihim ce maza ka ya faɗa wa shugaban jagoran tawagar maza ɗabi wayannan zinarin da ka zo da shi maza ka koma zuwa ga jama'ar ka da shi maza ka je ka maida mata yanzu za mu ɗauki mataki mai tsauri yace ce falana'ati yanna kun bi junudin falana'ati yanna hun bi junudin za mu zo musu da wata irin runduna zan shirya wata runduna wacce za ta je ta yaƙe ku tunda dai ana kiran ku zuwa ga musulunci ko kuna ganin cewa za ku ba da rashawa wato wata irin runduna zan tayar wacce laƙi bala lakum biha mutanen ku bara ma su iya tinkara wannan runduna balle su fuskance ta za mu tada sojoji tun daga nan ƙasar sham su rinka fareti yadda na gaba za su isa ƙasar yaman wasu ba su gama tashi daga nan ƙasar ba saboda tsabar yawan sojojin da za mu tayar su je su yaƙe ku allah ya ce wani nukuri jannahum min ha zillatan za mu fidda su daga cikin wannan gari azillatan suna ainihin walakantattu suna kaskantattu wa sagirun wato suna abun wulakantawa suna masu rena kansu tunda dai kuna tunanin cewa dukiya ita ce wacce za ku saye mu da ita kun ga a daidai wannan lokaci annabi suleiman ya dawo yana musu magana irin ta manyan masu mulki to me Allah madaukin sarki yace a gaba larama qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arshiha qabla an ya'tuni muslimin to yanzu wannan runduna ta kama hanya ta koma bilkis tana zaune sai ga 'yan aikanta sun dawo aka kira manyan gari domin 'yan aika su ba da rahoto ya kai. aka ce to ya kuka yi suka ce gaskiya mutumin nan da ya turo da wannan wasiƙa duk da kuka ɗauke shi ya wuce nan mu muna ganin mun ɗauki kyauta ta ƙasaita mun tafi da ita da muka je can abin da muka ɗauko sai muka ga ake takawa to ya aka yi da kuka je da muka je dai mun ƙarisa mun kai ya karɓe mu a fadarsa amma da muka miƙa masa kyautar ƙarshe ma fusata yi bayan ya fusata ya ce yanzu shi ne za mu ɗauki dukiya mu ce za mu kawo masa ai Allah ya bashi fiye da abin da ya bamu ya ce yanzu tun da abin ya zama haka in dai ba za mu je mu miƙa wuya zuwa gare shi ba zai shiryo wata irin runduna wacce ba mu iya tarbar wannan runduna ba mu iya tinkarata ta zo nan ta yaƙe mu ta tuɓe mu daga wannan mulki ta mai da mu ƙasƙantattu lakantattu a gabansa to yanzu an dawo mata da rahoto sai aka yi shawara ya za a yi gaba ɗaya manyan gari suka ce abin da ya kamata wato ita da kanta ta tashi ta ɗabi tawaga ta manyan jami'anta su je wajen wannan mai mulki su tattauna tare da shi su ga wace hanya za a bi domin a warware wannan matsala yanzu dai ga alama ta farko ta nuna mutumin nan ba duniya yake nema ba mutum ne wanda ya zo da addini yana kokarin ya ɗora mutane turba ta gaskiya to idan ta je abin da ta gani a can in ya gamsar da ita sai ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka nan take wato sarauniya bilkis sai aka fara shirye-shirye aka gama shirye-shirye aka sa ranar da wato ainihin tawaga za ta ainihin wato taso domin ta taso ta taho ina domin ta taso ta taho wato zuwa sham wajen annabi suleiman alaihi salam bayan wannan tawaga ta gama shiryawa ta taso ta kamo hanya malamai suka ce annabi suleiman ya sa aljanu su rinka bi suna ganin inda wannan tawaga ta kawo tawaga ta dawo daidai ina duk inda tawagar ta iso ana rahoton wa annabi suleiman lalle yanzu sun iso wuri kaza lalle yanzu sun iso wuri kaza har zuwa lokacin da wannan tawaga wato ta iso kusa da ainihin wato ta kusa ta iso wato bakin gari sanda za ta shigo a daidai wannan lokacin ne annabi suleiman alaihi salam sai ya faɗi wata magana shine ayar da Allah ma ya karanta wacce ba za mu fassara yanzu ba sai in gobe Allah madaukin sarki ya ba mu iko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا